Tare da sallama da watan kunanan lahiya da wannan yammacin Juma'a goma sha tara ga watan Agusta. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma ta intanet a voahausa.com hawa yau kuna iya bin mu kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa. a kan mita biyar a zangon FM a sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Idan kuna tune a shirin yau da gobe na ranar Larabar da ta gabata, mun fara magana a kan halin haula'in da wasu matan kasar Nijar suka samu kansu a ciki a kasar Saudiya, waɗanda aka kai kasar da sunan aiki, amma kuma ashe wani salo ne na bautar zamani. Haka batun yake Jamila, to yau za mu ci gaba da tattaunawa akan wannan batu, kuma tun da a ranar Larabar da ta gabata idan kuna tuna kun ji Malam Nasiru sailu shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasar Nijar baki ɗaya ya yi magana. kuma a lokacin ya soki lamirin matakin na kwasar 'yan ƙasar Nijar a kai su Saudiya da izinin gwamnatin ƙasar. To tun da ya ambaci gwamnati dole ne mu ji ta bakin gwamnatin ta ƙasar Nijar kuma mun dace yanzu haka muna tare da minista mai kula da ayyukan yi da kiyaye hakkoki da walwalar ma'aikata Madam Shaulani Zainaba wadda za mu tattauna da ita kai tsaye akan wannan batu. Masu bin mu kai tsaye a Facebook da kuma Twitter na iya rubuto tambayoyin wato kuna iya rubuto tambayoyinku masu ma'ana cikin sanin ya kamata mu gabatar ma ministar duka a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. Idan kuna Idan kuna tuna ranar Laraba kun ji ɗaya daga cikin matan na ƙasar Nijar da ke Saudiya cikin kuka tana bayanin halin da take ciki da harshen Hausa. A yau kuma ga wata wadda ta yi nata bayanin a cikin harshen zabarmanci. Halima za ta fassara muku abin da take faɗa cikin harshen Hausa. Gaborai himan da furukuyan gaborai himan da wallahi kuna ne ai babur kan go ra maka ne da ai makai go gurus ga tabin hal da aran da ai te vocal morphosis to windu ko yai sino ifata windu ko yai sino ifata idira angina yudu gisalam Abin da take cewa suna yi wa mutane kallon banza suna daukan mutane kamar wasu wawaye yau wanda yake kabari ma ya ni jin daɗi. Yadda nake hwama ina shan wahala in kun ga na samu damar tura wani sakon murya to waya ta wato masu gidan basa nan sun hita. Idan suka san ina da wayar salula kwace ta za su yi su warhasa An cuce mu, an zambace mu, an raba mu da 'yan uwanmu, an kawo mu cikin halaka. An cuce mu, ni kullum kuka nake ina sallah ina roƙon Allah ya saka mana. Ni na taɓa zama a ƙasar Saudiya amma ba irin wannan zaman ba. Na rantse da Allah yau zaman da nake a gidan nan gara ma ɗan kaso da ni, ba na hutawa, in na tashi tun da asusu ba in na gama aiki zan kwanta. Ina kwanciya sai in ji kiran assalatu dole in tashi shi shikenan kuma ni da kwanciya sai masiha sai bone. Yadda ake buga bal haka 'ya'yan masu gidan nan ke yi da ni duk wanda ya tashi ya ja ni ya kai ni na in yi wannan aiki ko a kai ni can in yi wancan aiki. Wata na shida kenan a cikin wannan tun wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu yau wata na shida ni kaɗai na san abin da nake ciki wadda ta rasu kuma daga cikinmu Allah ya ji kanta ya rahamshe ta an raba ta da yan uwanta insha Allah kahin su mutu sai Allah ya saka mana muna zaman bauta irin na zamanin jahiliya irin wahalar da muke sha kamar bayin zamanin da can. wallahi duka waɗannan abubuwa da nake gaya muku za ku ji kamar ƙarya ne babu ranar da bana kuka in tsaya in ci abinci ma bana iyawa saboda gani nake asara ce yadda zuciyata take kuka gaskiya sun ɗauki alhakin mutane mexer. To masu saurare kamar da muka gaya muku za mu ci gaba da tattaunawa akan maganar da muka fara yi ranar Laraba wato wasu mata da ke ƙasar jamhuriyar Nijar da suna aiki waɗanda suke cikin wani hali na uku ba kuma kamar yadda kuka ji mun ce shugaban muryar talaka na ƙasar Nijar Nasiru Saidu a ranar Laraba da muka yi magana da shi ya ambaci gwamnatin Nijar ya ce da izinin Nijar wani kamfani ya zo ya samar wa waɗannan mata biza na zuwa ƙasar Saudiya. To yanzu haka muna tare da minista mai kula da ayyukan yi da kuma kiyaye hakkoki da walwalar ma'aikata ta ƙasar Nijar Madam Shaulani Zainaba wadda za mu tattauna da ita. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Yawwa ina wuni. Eh, lahiya lau muna lafiya. Lahiya lau da harko dai muna godiya sosai da kika samu dama kika amsa wannan gayyata tamu domin mu tattauna. Eh, Yau to ban san ko na gabatar da mukamin ki daidai ba ko kuma akwai gyara game yadda nace a haka nan dai ne minista kin dai ta ma'aikata da kiyaye kiyaye da kuma walwalar ma'aikata yawwa eh. yawwa to da warin harko me za ki ce game da wannan batu na matan saudiya na tabbata kuma kun ji irin sakonnin muryoyi da waɗannan mata ke ta aikowa hausa da zabarmanci ga ma wata yanzu wadda da zabarmanci ta yi magana amma na hassara saboda eh, masu sauraron mu su ji abin da ta faɗa da Hausa me za ki ce mm-hmm. to kahin ma in ba da amsa ga abin da ta ce ya kamata in ba da bayani kaɗan mm-hmm. bisa ga tsarin da an ka yi shi kahin matan masu je ta arabi saudiya mm-hmm. don gamuwa ce da an kai ta gwamnati can ƙasa arabiya sun ka da president da president arabi saudiya da sun mm. ka ga suna sun ka ce sun sun ka bukata suna son ma'aikata su ta yi kasashen mhm. mu ko mun ka hankalto mun ka ce bai yiwuwa mu tura mutane haka nan ba da wani tsari ba mhm. ba da wani kundi ba da zai kare su dok shi ne biyar ga watan juwan al ɗari biyu da goma sha biyar a geneve mhm. don ƙasar minista mu na ma'aikata da minista kin arabi saudi arabiya sun ka ga juna sun ka sun kundi wanda zai tsara wannan kai ma'aikatan Nijar da ke aiki a can Arabin Saudi. Mm-hmm. Bayan haka nan an yi 'yan kwanaki kaɗan 23 da 25 eh, ga watan Jun duka na 2015 eh, za a yi 2015 ko? Eh 2015. Ambasadar kinmu na Nijar da Ariyat ya zo nan da shi da da shi da wata societe ta arabi saudi ta rikirtama da aka ce ma southern marple solution company ta masu ake ce mata mm-hmm. sun ka zo na suka kama na ziyara suka kama da ziyara nan ministarkin da kuma eh, wani sarfis wanda ke kula da eh, ma'aikata mm-hmm. da sun kaje sun an ka tattauna wannan dai duk bai isa ba sai da shi kan kashi minista namu na na ma'aikata mm-hmm. ya tashi da eh, dudis goma zuwa goma sha bakwai watan juye al ɗari biyu da goma sha biyar ya sai can arabi saudi sun ka tsara wannan kundi da sun kai sun yi tsakaninsu shi kuma wannan kundi ya ba su incin ba su iya su sai da kwantara na aiki an ka tsara musu kaka za a ba su umarnin kuɗin da in sun ka samu can sa su iya turo su nan ƙasar mu na Nijar mm. an ka ƙara gyara musu kuma ƙaƙa ne za su za a gyara musu me ake cewa abokoti za su da aka ba da ta kesa sanar da security social duk dai an ka gyara musu kundi wanda in su amince haka ne mutanenmu za su je can su yi sai da aka kare wannan da aka zo na nan ga sai an ka an kai nan maki an ka ce to bari a buɗa eh, recruitment kin mutane mhm. waɗanda ke son su dai. Mhm. Don wannan recruitment shi representant kin na Christian ta Arabi Saudi da minister kin mu da Katriam vice president president ta abin ga ta Sezok shine Conseil Economic et Social et Culturel na Niger. Mhm. Sun ka gamu sun kai lansan wannan aikin. Da an kai da an kai lansan wannan aiki wannan kun bai isa ba sai da minister kin mu ya yi conference de presse yadda mu pale da congrès duk yadda mu yayi magana da shi da directive cikin agence nigerian de lutte contre la traite des personnes mm. dan ma za a kawo wani kusku da bisa ga tahiyar tun hari mm. da an kai haka nan su samasko eh, sun ka kwatanta mana ga abin da suke so mm. suka ce mace dubu suke so wadda za ka aiki fam da shamba suka ce duroba dubu suke so mai yin babban eh, masu tuka motoci suka ce duroba ɗari biyu suke so na ƙaramin mota suka ce manomi ɗari suke so da kuma sashi fam mata ɗari biyar da kuma masu kiwo ɗari shi ya tashi dubu biyu da ɗari tara yanayi mm. kun gane ba waɗannan mata kaɗai ne ma sun ka an ka tambayi mu mm-hmm. waɗanda za su su yi aiki a arabi saudi don eh, shi daga watan ut na shekara wadda ta wuce mm. sai an kai lansan abun gashin garajiyo an ka ce wanda ke son aiki a arabi saudi ya yau dosiyan ke shi ya kawo to mm. kenan mu da yake muna da abin da mai ake ce abin inspection takwas ke gare mu cikin jihar Niger. Mhm. Ko wata inspection ta gaggama takardu. Kaga aka da muka samu eh, eh, ɗari da sanka turbantar da nawa za a ce sanka turbantar da eh, ɗari biyu ba bakwai. Mhm. Arlit an ka samu ɗari da arba'in da shida. Difa an ka samu ɗari da ashirin da hudu. Doso ɗari hudu da saba'in. Maraɗi ɗari biyar da saba'in da tara. Ingurci ɗari da ashirin da hudu. Tawa Dari biyu da goma sha takwas tilaberi mm. dari biyu da hudu sandar dubu da dari da sittin mm. yamai aka samu dubu hudu da dari uku da gomiya tara mm. su waɗanga durobobi ne waɗanda muka samu takardu su waɗanda sun kace suna son su ta yi arabi da su yi aiki su kuma mata can cikin ƙasa kundin Nijar ma ba a ɗauko ba nan yamai kaɗai ne muka samu ɗari biyar da tamanin da biyar na yamai. Duk su ne an kai an kai rairaya an kai rairaya tun da nan gama su kan kansu samsko suna da eh, ma'aikatar da ke sauwa a dibi lahiyar cikin mutane a ga aiki in kana iya yin shi kahin a tura ka. Hmm. Da sun ka rairaya ga rau ga ranar yau da da muke muku can. Mm-hmm. Waɗanda mun ka tura ta mutum ɗari biyu da hamsin da biyu ka tura. Cikin ɗari biyu da hamsin da biyu kenan akwai ɗari da talatin da shida da adroba. da ɗari da goma sha shida mata. Mm. Waɗansu sun komo cikin durobobin, duroba ishirin da ɗaya sun ka dawo. Dan an gane sha ɗaya ba su ba su da takarda ta tuƙe mota. Bara mm. ba su iya karatu ba, ba su iya rubutu ba su iya karatu ba. Gudan shi bai da ma takarda ta ta ta kwantiti don an kamar su. Su ishirin mm. da ɗaya. A ranar ta yau. Mm-hmm. Banda haka nan da haka na ciwon ga aiki ne wanda sama su ta yi bayan haka nan an yi kwanaki kaɗan kuma waɗansu wata sosai ta tambaye mu mace dubu dubu biyu cikin dubu biyun nan an ba su inji tun da bisa ga bisa wacce hanya ce sun kace su ma an ka ba su hanya su su recruitment kenan a matsayin yau sun so aika mutum goma sha takwas Hmm. To, mun ka abin da mun ka ga abin da muka tsara na da nan ministar da ANPA da yake a ta ta Nijar wadda kula da ma'aikata. Hmm. Kenan kowa ya tahi daga nan da kwantara ya tahi. Mu a matsayin waɗanda muka tura daga ministar. Hmm. Kowane yana da kwantara ke shi na aiki. Kuma mun sa shi ga hannun ambasadin mu da a can Nijar. Kenan duk tahiya aikin shi in ma wata matsala ya samu ga aiki ya kamata ya wayo ta shi shi da takarda hmm. ba irin waɗanda ne waɗanda za su su yi aiki cikin ba a san suna aiki kenan in ma ka samu matsala wurin aikin ka sai ka zo ka nuna ka zo ka kwatanta a ambassador ga matsalar da kake ciki su su su ne mu kuma mu mu mu abu ga mu yi riyashin mu shi kakani zance yake bayan haka nan mm-hmm. ita sama skokin eh. ta ta plasmakin kanka mm-hmm. suna da ajiyar sunan nan ga suna da ajiyar sunan nan ga kenan kamar in me yake da suna samasko da su ta ce ta arabi saudi su ma muna nijar muna da wadda ka kula da wannan harka bisa ga sunan su ita ce mm. eh, eh, biro nigerian eh, de plasma de main d'oeuvre su ma akwai wani kundi da anan ga ko me yake cewa abun da kenan nijar wanda ke kula da aikin da su kai mm. kenan ba mutane bane da haka mun ka watsa cikin ko za a ce ma mm. ba ba wani kariya eh, eh, yawa eh, eh daga bayanin yawa daga wannan bayani da kika mun ga kamar an bi kun tsara abin an bisa ka'idoji amma sai mu ga kamar ku kun yi da kyakkyawan niyya amma watakila su da suka zo neman waɗannan ma'aikata dama da wata manuwa suka zo wadda watakila ku ba ku sani ba to mu ai ba za mu rai da ba gwamnatin mu na Nijar kuma ba zai rada ba shugaban kasa Muhammadu Isu ba zai rada ba birji Tini shi ma Prime Minister kuma ba zai rada ba da a ce dan Nijar ko ina yake ba Arabi Saudita ba ai ba ta kaɗai ake zuwa aiki ba mm. kowace ce kasa ta duniya yuwa ne mu rada a ce dan Nijar ana wulakantar da shi mm. ba dai wanda mu muka tura eh, yawa Ina saurare. Eh yawa to yanzu tun daga waɗannan mata sun fara aiko sakonnin muryoyi da kansu suna kuka suna cewa a taimake su. Kun yanzu me za ku yi musu? Me za ku yi game da halin da suke ciki? Yanzu a matsayin yau tun da wannan mu ma mun samu mun na ji mun ji kuma muna ji ba mutum guda ma mutum biyu ba ana kama da ce irin mm-hmm, waɗannan. Mm-hmm. Kenan tsarin da eh, shugaban ƙasa ya yi yau ma ba a yi ko bakwai biyu ba. in Allah rai da wuta ga ta ce ma ta hana mu tahi mhm. mu tahi mu kan mu ta Arabi Saudi mhm. in Allah rai da muna ƙara tahiyya da za mu je Arabi Saudi mu she mu gamu da ambasadikin mu na Riyadh da consulatin mu na Jeddah duk mutane duk yan Nijar waɗanda ke aiki can mu gamu da su mu saurare su da jita jita ba ta yi sai mun she mu da kanmu mu she mu gani lalle lalle bisa cikin mine cikin wace matsala ce mutanen mu ciki mm. na ɗaya mm. na biyu cikin ma tsarin da mun kai da mu da arabi Association ya kamata a kan komiti komiti wanda zai bi sai da sai bisa ga wannan kundi da mun ka tsara tsakanin da mutu na uku mu kanmu na anan minista ke ga ministar ke namu mun ce mhm. muna ɗauka speta guda ko biyu mu kafa shi can ambasad mu ta Nijar da ke ta Riyadh su zamana muhimman don ya kula da ma'aikata ya ga kwantarakin su kakane kwantarakin ke tafiya da shi in ma akwai wata matsala shi ne zai tafiya da kai ne ya je har ya iske su inda suke aiki tunda ba aikin eh, matan nan kadai bane na kwatanta miki akwai masu aikin likita akwai masu mhm. aiki cikin ma'aikata jiyawa ne aka tura za a mhm. tura ba a tura ba ne za a tura kingi tunda yanzu dai dubu biyu da da eh, ɗari biyu da hamsin da biyu kaɗai ne muka tura. Eh, yanzu duk da cewa yanzu duk da cewa ga. Da za a yi zakalla har shekara biyar. Eh yawa yau. Kundin da muka yi sun yi shi zuwa shekara biyar ne aka tsaida shi. Eh yawa yanzu duk da cewa ga waɗannan suna ta kururuwa suna ihun cewa a taimake su kuma kamar kin ce za a tura wasu. Eh to kacce kin san shi harka duniya ko menene ana bin ka'ida ko. Hmm. In mun ka bi ka'ida mun ka ga su ba su yi wa da muka so ba. kenan ai ba lahi bane tun da ma bisa takardu haka muka tsaida mm. ga wanda muke so duk ba su mm. mana haka nan ba sai a tsaida mana yo mm. ai ba wani abu bane na za a na shiga aljanna kenan ko ne in ma ba a tsaida ka'ida wanda muka so ba sai a tsaida abu bai yiwa ne a ce mu mu shi ku tashi hankali nan tunda mu mu muka tura su kuma in muna shi irin waɗannan maganganu mu kakkamu hankalin mu bai kwanta kenan ya kamata mu da kanmu sai tun da wanga jita jita ne sai mun je mu da kanmu eh ka je mu da kanmu lalle mun ka tabbatar da lalle rayuwar da suka yi to mm. ai ba wani abu bane takarda ce an ka an ka abu eh yawa yawa yawa minista ga kira mun samu ga kira mun samu wani ko zai tambaya ko zai bada gudunmawa minti da hello salamu alaikum wa ke magana hello kuna magana amina ah, wallahi ba ma ji me kace suna magana da Uzairu mai har daga jihar Kaduna. To Malam Uzairu muna jin ka me zaka ce? Yawa wato shawara nake ganin kamar matsalar shugabanni da da ba sa tallafawa ga harkan mata da harkan kasuwanci da abubuwan ya kamata. Eh muna jin ka. Alo? Alo? Eh muna jin ka Malam Uzairu. to amma ya suna haka duk irin wani abubuwan da zai iya faruwa ba To, to mun gode sosai yauwa ban san minista ta ji wannan bayanin naka ba ce Uzairu daga Zaria ya kira ya ce wannan laihin na shugabanni ne su ne ba sa tallafa wa mata da kamar ayyukan da za su yi a cikin gida kamar sana'o'i eh. yauwa eh to me za ki ce? To, laihi na gwamnati ba laihi ne ba laihi ba. san an ka ce abu ne yayi yawa in yayi yawa ba a iya kowa a abin gashi a biya mai bukatar shi mm. ko yaya an kai ba yiwuwa duk a ce nan kasan mu ta mu ta Nijar duk dan duk waɗanda an dan Nijar mu samu musu aiki zai yiwuwa mm. mu kanka mu ai in kuna tunani jiha ban nan wajen yamma dai da dama amma in kuka dibi gabas wajen zandar da maradi ai ba yau bane mata suka zuwa suna da aiki ta mm. Nigeria na Nigeria can Arabi Saudi Arabia kenan mu da saboda ma mu kare su ne muka ɗauki wanga mataki muna jin wanga kuka haba yau ne aka fara shi waɗanda ke bi hanya wadda ba ta gaskiya ba sun ma kowa shan wuya mm. tun da ka tahi an ɗauke ka babu wata takardar da ke saka ke tsaida maka aikinka kenan sai ai da kai wanda an ka ga dama mm. mu dan ma duk wannan wannan abun ya rage nema muka ɗauki wanga matakin mu tahi ai takardun da in ma baka tahi sai da kwantara mm. in ka tai da kwantara kinka kenan ko mina na in ka wayo mu muna iya maka in kai ma baka iya kai tsaye cikin ne mhm. yawa idan muka duba wato watakila waɗannan akwai sauran 'yan Nijar waɗanda ke ƙasashen laraba kamar Algeria haka amma watakila tun da kun san da zuwansu ko kuma ba ku san da zuwansu ƙasa Algeria ba tun da su ma ana na ana sau da yawa mutane za su kira mu su ce akwai 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar waɗanda suna cikin wani hali a nan ƙasa Algeria kuna da masaniya a kai? yana wa ɗaiɗaiɗai mai ko ba ga minista kinmu ba minista kinmu na interior ko na afir étranger ko wani lokaci ba ma aljeri kaɗai ba ko wata ko ina ana tamu irin wannan waɗanda ke tahiya gaban kansu ne ka bi hanya ka tahi ka shiga cikin matsala in ba ambasad kinmu ta ceto ka ba an ka zo an ka ba mu labari na gaba da labarin ma abin da kake ciki ana da yawa wannan ba aljeri kaɗai ba libi kin ga akwai ko wata akwai babu inda babu sai yi wannan ce za ka yi gaban kanka ka je za ka nemi aiki in ka je can ka shiga cikin wata matsala kuma da wuya ka samu abu ka hidda kanka haka nan sai dole gwamnati ya waiwaya kuma an tai an hudu ka cikin wannan matsalar da kake ciki mm. kenan mu duk kariya ce ma in ma an ka tura ka da kwantara ai kariya ce ke da kanki kin sani mm. wanda ya tai da kwantara ke aiki da wanda bai tai da kwantara aiki bai zama dai yau eh yau eh, amma amma eh minista ban tarano ko arabi saudita akwai waɗanda ba mu muka kai su ba eh yau eh waɗanda ke tafiya gaban kansu sun ta umara sun yi zama sun yi bada aiki sai in matsala ta samu ne ta anan ne za a wayo mu eh, eh, eh, yawa amma amma duk da shi waɗanda suka je da kontra da waɗanda ba su je ba amma duk 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar ne. Duk 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar ne da kana da kontra da baka da kontra mm-hmm. yanzu in Allah ya kai mu can ai duk 'yan Nijar ne za mu tarawa. Mm-hmm. Za mu tara mu ji cikin matsalar suke mu ji irin wani aiki ne suke yi can tun da da da ake yi da yake babu wani takardu da ke tsakanin mu da ƙasar kenan da wuya mu shiga cikin wannan hanci mu shiga cikin mu tono mu ji abin da yake ciki amma mm. yanzu tunda muna da incin kun sun yi tinye mun yi tinye muna da incin mu wawaya mu gani kakane wani irin aiki ne ake nuna musu da wata irin wahala ce ake ba su ta kenan mu sai mun shaida kanmu in Allah rada mm. muna cikin masu rai bayan dai an kare makka muna mu she da kanmu mu tara duk ɗan Nijar da ke can mu je mu da suke mm. tsallar da suke cikin yanzu na haka muna da list mu duk kowane wanda muka tura mun san mm. garin da aka kashe mun san gidan da yake mm. kenan wannan ba ta da wani matsala mm-hmm. in ma yau wani da matsala ita wannan wadda ta ba ta mai inda lalle lalle cikin wadda muka tura ta ai ba wata matsala ce su zo ba ke mu a kire mu za mu kire wanda gidan wanda take koko mu hiddo ta daga can. Hmm. Amma kasancewa waɗanda su ba su da contract ɗin da suka je can ta yaya za ku iya zama da su a tsorace suke daga muryar su ma kamar a. tsorace suke muna da labarin su su ma dole za su zama a tsorace tun da ba su da takarda ta zama cikin me ake ce ma ake abun ma da Hausa. Eh, eh, eh, kamar ba su da. Ba su da izini yau ba su da takarda izinin zama a kasar. Ba su da wasu ma za ta wuya. Ka kin gane ko? kuma hmm. wata rana ma'ana mun shi labarin ma suka ta ma'aikatar takardun su amshe musu kai kenan hutu su za ta yi musu hmm. duk wannan babban matsala ce hmm, yawa yanzu haka na tabbata irin waɗannan yan ƙasar jamhuriyar Nijar da ke waɗannan ƙasashe suna sauraron wannan shiri me za ki ce musu suna saurare yanzu wani saƙo kike da shi zuwa gare su saƙo da nake musu su yan Nijar namu saƙo biyu gani musu guda na waɗanda mun ka tura su da yake mu muna da muna da hakkin su ma za a ci tunda mu muka takardun da muka tura su kenan tun da sun san da haka nan sun san mu muka tura su ai ba wata babban matsala ce ba ka san yau yau da yau akwai eh, yanar gizo ake cewa da mm. da telefon da cellular tun yawa ko a cikin ƙarƙashin gado kake kana iya ka kiran ya wani wanda zai zo ya cece ka kenan su ba mu bayani da kansu mun shi mun shiga mun shigance da bakin su da jita-jita ba sai a ce bisa ga abin da ana wani magana amma eh abu ya tashe ka lalle ka san mu muka tura ka kenan ka waiwayo mu ka ce mm. wanga abu da aka kai ka kai baka ji daɗin shi ba gashi gashi sai su mm. ba mu bayani mm. wannan shi horon da nake musu kenan waɗanda muka tura mm-hmm. na biyu waɗanga waɗanda ba su da ba su da takardun da sun ka bi hanya sun ka tai mm-hmm. ko dai ba su da takardun su shaida mu mutanen mu da acca kamar ambassadin mu da acca ka shaida ga inda kake inda wata rana ba mu san ma inda suke ba amma suna cewa amma suna cewa ofishin jakadancin ƙasar jamhuriyar Nijar kamar yana yana nuna halin ko oho halin ko in kula da su ko sun tuntube shi ba ofishin ba abin da yake yi to wannan ba na ban sani ba da tun da dai bana ban sa kina na gaba me duk wannan muna kawo abu gare shi tunda mu kanka muna ɗaukar inspector guda ko biyu da za mu cirewa daga nan minista mu mu kai shi ta amfata cikin arabi saudi mm. wanda zai kula shi aikin shi kwata-kwata bai aiki ko sai ya kula da yan Niger da ke aiki can mm. amma yanzu kamar wanda aka ce inspector de travail inspector de travail ne za mu cira daga nan mu je mu kai shi can ya kula da wannan mm. ta yaya za su iya tuntuɓa kana da kwantara baka da kwantara inda akwai matsala cikin aikin ka cikin taheka sai ka waiwayo amfata da naka zo ka iske shi tunda naka ne na nijar ne ba na waɗanda muka kai kaɗai ba na kowa da Mm. Ta yaya za su iya tuntuɓa saboda kamar yadda kika faɗa cewa yanzu waya hannu ta yi yawa wacce da akwai namba da za su iya kira da akwai Facebook da shafin Facebook da za su iya zuwa da akwai WhatsApp group da za su iya tuntuɓa yanzu mutane suna ji ko Twitter mm. suna ji yanzu. Mm-hmm. menene takamaimai ta inda ba wai a ce a je embassy a je a nemi wani ba yanzu mm-hmm. suna karkashin bargo suna neman mm-hmm. taimako ta yaya za su nemi wannan taimakon taimakon a a a. hello kash eh ga dukkan alamu tana shirin amsa wannan tambaya kuma kuma lokaci ma yayi muna godiya sosai ga ministar kula da ayyukan yi da kiyaye hakkoki da walwalar ma'aikata ta ƙasar jamhuriyar niger madam Shaulani Zainaba wadda ta yi waɗannan bayanai da kuka ji game da 'yan ƙasar jamhuriyar niger da ke cikin halin haula a ƙasar Saudi Arabia. Amma Halima za mu tantube ta mu eh, samu wannan saƙon sai mu saka shi mu a eh, eh, Facebook. In za ta iya gaya mana batun da ita da mm. kanta ta yi magana cewa yanar gizo mm. in akwai adireshin da za a iya bi za mu tuntube ta sai ta bamu sai mu sanar. Masu saurare iyakacin shirin kenan da fatan kuna lahiya sai an jima mu huta lahiya a yi karshen mako lahiya.